Waɗannan shekaru hamsin kuma shekaru hamsin na sanin makaman aiki akan matsayin daidaito akan yaƙi na farfaɗo da 'yanci da kuma bunƙasa ma'aikatu musamman ma mashawarta. Sai dai abin da ya fi ɗaukar hankalin ƙungiyar farankofoni a wajen wannan taro ga ƙasashen Afirka shine ta'addanci a Sahel. Sai dai waɗansu kuma ƙasashe sun ƙi girmama ƙa'idojin ƙungiyar. Me yake nufi? Eto, eh a wani ɓangare ya kamata ku gane daidaito ya zama wani abu mai matuƙar mahimmanci musamman ma tallafin da muke bayarwa a fannin zaɓuɓɓuka a cikin da yawan ƙasashen Afirka. Ya kamata ma'aikata su gane 'yancin kowa musamman ma akan abubuwa da suke amfanin jama'a ta 'yancin jama'a da ba su walwala da kuma ta zaɓuɓɓuka abu ne mai amfani wanda yana inganta demokuraɗiyya sannan a wani ɓangare, ƙasashen afirka sun taka muhimmiyar rawa wajen girka dakarun haɗin gwiwa na jason sahel domin yaƙar duka waɗansu masu ƙoƙarin tayar da ƙayar baya a ƙasashen mun ga mahimmancin tsarin a yankin tafkin chadi sai dai abin ta takaici shine ba a kawo masu ɗauki da wuri don haka babban ƙalubale ne ya kamata a ba su wadataccen tallafi domin yakar 'yan ta'adda ina fatan a muhawarar masu bayar da tallafi za su dubi lamarin da idon basira saboda ba za mu zuba ido ba waɗannan 'yan ta'adda suna sakawa ƙasashen bakin ciki sai dai an yi la'akari ƙungiyar farankofoni ba ta son saka hannu a to lalle ne mun yi dogon nazari akan wannan al'amari ko a lokacin lokacin taron kungiyar farakofoni a baya kun san idan aka yi la'akari kuma yadda kungiyar take baiwa kasashen dama domin amincewa da waɗansu matakai shi ma yana nufin wata dama ce mai matuƙar muhimmanci da kungiyoyin suppose aussi que l'on honore davantage ses obligations envers cette organisation